zauren palais du kenan a yammacin jiya litinin inda jam'iyyun kawancen hamayya na cap 2021 suka gudanar da gangami da nufin bayyana matsayinsu a hukunce game da sakamakon wucin gadi na zagayen farko na zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki na ranar 27 ga watan disamban da ya gabata a sanarwar da suka fitar waɗannan jam'iyyu sun yi watsi da sakamakon yankunan da suka ce an tafka magudi waɗanda suka hada da wasu da'irorin jihar tawa da arewacin jihohin maradi zandar da difa mamman sani adamu shine kakakinsu bayan sun tafka magudi sun yi amfani da makamai sun saci kudugu sun saci akwatin zaɓe wani wuri sun yi amfani da damar da suke da na samun takardu na zaɓe suka je suka sauya sakamako suka ɗauki takardu wanda suke bayyana sakamako suka canza suka kai daidai abin da suke so suka kai ma eh, hukumomi na sani. Jam'iyyun kawancen na kafin 21 sun buƙaci a sake shirya zaɓe a wuraren da aka yi fama da irin waɗannan matsaloli a zaɓen da ya gabata. Duk kuwa da cewa har yanzu kotun tsarin mulkin ƙasa ta bayyana matsayinta ba a game da sakamakon wucin gadin da hukumar Seni ta fitar a ranar Asabar biyu ga watan Janairu. A cewar su girke sojoji a runhunan zaɓe ita ce hanya mafi a'ala wajen kaucewa faruwar abubuwan da suka wakana a zagayen farko. Wannan ba zaɓe ba ne. Na farko dai a soke sakamako duka inda aka yi amfani da makamai, inda aka yi barazana ga mutane, inda aka haɗi mutane, inda aka kwace kuri Na biyu tun da abin ya kai an da amfani da bindigogi to a kawo sojoji na ƙasa wanda nauyinsu ne su kare lafiyar al'umma su a kawo su su fara A game da zagaye na biyu na zaben da za a gudanar a ranar 21 ga watan Fabrairu, jam'iyyun hamayya sun jaddada goyon baya ga ɗan takararsu tsohon shugaban ƙasa Muhammad Usman na jam'iyyar RDR canji, wanda tun a zagayen farko ya samu goyon baya daga jam'iyyar Model Lumana ta Hamma Amadu da IDR tabbata Amadu Bubakar Sise. To sai dai a tasu sanarwar da suka fitar a makon jiya jam'iyyun kawancen goyon bayan ɗan takarar jam'iyya mai mulki bazin Muhammad sun ce suna da ƙwarin gwiwar lashe zagayen na biyu domin ɗora shi a kan karagar mulki. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.